Hare-haren 'yan bindiga na ci gaba da hana jama'a bacci da ido biyu rufe a sassa daban-daban na arewacin Najeriya domin ko da yaushe jama'a na cikin fargaba ta yiwuwar fuskantar halin ta'addancin. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, 'yan bindiga na ci gaba da matsa lamba wajen kai hare-hare suna kisa da satar dabbobi da dukiyoyin jama'a kamar hare-haren da suka kai a garuruwan da ke karamar hukumar mulki ta Tureta wanda ke makwabtaka da jihar Zamfara. Shugaban karamar hukumar Abubakar Salihu Tureta ya ce kwanan nan kan barayi sun matsawa jama'a. Tun wajen Lahadi muka ta fama da su. nomali in suka shigo sai in an da lokal vigilante ya in iza su ba su. Yanzu su tano ran sun to in mas. Na yan banga suka ce mun za mu zo ni ce musu bari a yi turofa arrangement. Sun kasa dangana sai suka je suka kwar musu. Suka kore su sun ka ko yan banga ta sun ka kashi na kashi mu ma dai an kashe su. Daga nan wasu zan abin suka tayo gaya suka tayo gaya abinda aka ce akwai wani duci da muka ce wa dukin han uku sai suka koma nan suka sun ka haye kilomita biyu zuwa uku kayan ka kai inda wurin suna ganin ka inda kaɗu suka ɗauki wayar wani tsaye daga cikin an banza mu da suka kashe sun ka bugo suka fito an yi musu banna su ma sun rama ga wanga mai wayar ga sun ƙare shi abin da ya bili bili bili duk ƙauka nan da ka sani duk inda shanun suke da Ƙauka da cikin daji suka tara su wani hari da suka kai a garin tsamiya shine ya sanadin salwantar rayukan jama'a da dama waɗanda suka fada ruwa wurin gudun tsira daga maharan suka duro suka wuna wajen duma da kuma hanya akwai lokaci mutulluwa nan na fa suka fara halbe-halbe mutane suka tsorata babu hanya dama kwale-kwale ne aka aiki da shi ga wata korama da hannun to sai zan abin dan kwale-kwalen ya kaɗan mutane mata eh, da yara ina ganin kamar suna iya allakewa sai suka ta faɗa ruwa sofa ne mun samu su wajen mutum ishirin da biyu wanda suka rasa a kan wannan attack din da suka ji tsoro suka faɗi ruwa kirki alhamdulillah gwargwado kowa ya iya tattashi har wayo na zanta da wani mazaunin garin na tureta umar s makafi tureta ya ce hakika ƙauyukan tureta na fuskantar matsalolin rashin tsaro kama mutum biyar a sun ci a kai musu kuɗi an kai musu kuɗi ya kuwar an gazo aka tabbatar da cewa sun kashe su. Duk da yake shugaban karamar hukumar ya ce rundunar 'yan sandan Najeriya da sauran jami'an tsaro na da masaniya akan waɗannan matsalolin. Na yi ƙoƙarin kiran kakakin rundunar 'yan sanda a Sokoto DSP Sanusi Abubakar amma da ya ƙi ɗaukar dukkan kiran da na yi masa. Masana da yana ci gaba da bayar da shawarwari akan yadda watakila za a samu sauƙin matsalolin rashin tsaro kamar yadda Dr. Yahuza Ahmad Getso ke faɗa. wannan wato wata 'yar manuniya ce take nuna gwamnonin yankin da kuma ita kanta gwamnatin tarayya bisa ga cewar wato duk kokarin da take da awar tana yi na cewar tana magance 'yan bindiga alamomi ne waɗannan suke alamtawa na cewar abin da take faɗa ba gaskiya ba ne akwai buƙatar gwamnati ta yi gaggawa ta yi mai yiwuwa domin a samo yadda za a samu bakin zaren yanzu dai da yawa 'yan najeriya da ke ganin gazawar gwamnati ga shawo matsalolin rashin tsaro musamman duba da yadda 'yan bindiga ke nuna gadara ga hare-haren da suke kaiwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya